والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم Allah yana kiran mutane baki ɗayansu zuwa ga aljannarsa wadda ita ce gidan aminci, mutane za su aminta a cikinta daga masifu da bakin ciki, kuma su kubuta daga mutuwa. Allah shi ne yake yin dace ga wanda ya ga dama cikin bayansa. zuwa ga addinin musulunci wanda ke kaiwa zuwa wannan gida na aminci.